Tunawa da wayar da ta yi ya sa take ta fara kokarin kiran Zara domin a kawo musu taimako. Kuka sosai take yi amma na zuciya ganin kiran na ta shiga ba a ɗagawa. A ɓangaren Zara kuwa tun karfe sha biyu da minti talatin kwamishina ya mata kiran gaggawa domin su gana. Fiye da awa ɗaya yana ta yi mata surutan da ba da surutan da ba shafi gefen da take aiki ba amma a matsayin shi na shugabanta ta kasa tanka masa duk da tana son komawa gida su gaisa da kakanninta da 'yan uwanta da suka zo. wayoyinta baki ɗaya suna cikin mota hakan yasa bata san irin kiran da Rahama ke mata ba sai da suka tabbatar da babu wani sauran mai rai a cikin su kafin suka bar gidan ganin Zara bata daga kiran bata daga kiran ne yasa Rahama danna kiran wani abokin yayan su Mustafa ke cikin soja bugu biyu ya daga kiran yana mamakin kiran shi da ta yi domin ya daɗe yana mata magiyar soyayyarsa amma tana wulakanta shi yana kokarin magana ta ragasa ka taimake ni Mustapha. za su kashe min iyayena don Allah ka zo da sauri ta faɗa da dasasshiyar muryarta saboda kukan da take yi jin abin da ta faɗa ne ya sa shi miƙewa daga zaunen da yake rahama su waye za su kashe miki iyayen kuma a ina suke suna cikin gidanmu yanzu haka sun ɗaura kowa da kowa ni ma ba su ganni ba ne don Allah ka zo da sau kuka ne ya ci karfinta ba tare da ta karasa maganar ta ba subhanallahi ki zauna a inda kike ga munan zuwa Bata iya amsawa ba saboda toshe bakinta da ta yi tana kuka. Cikin mintuna goma sha biyar ta ji jiniyar sojoji wanda hakan ya tabbatar mata da Mustapha ya iso da jami'an jami'ansa na sojoji. A farfajiyar gidan kuwa mai gadi ne da sauran ma'aikata biyar da ke musu aiki kwance ba su motsi. Tun daga hakan Mustapha ya gane tabbas babu lafiya akan yasa suka tunkari kofar babban falon cikin shiri da kwarewar aiki. Jini suka fara arba da shi bayan buɗe kofar har zuwa cikin falon da ba su kasance sojoji ba to tabbas sai wasu daga cikinsu sun firgice da ganin gawarwakin mutanen da ke kwance domin ko kisa aka musu tamkar akwata lungu da sako na gidan gaba ɗaya sun duba amma babu kowa hakan ya tabbatar musu cewa masu laifin sun samu nasarar tserewa duk da haka sai suka raba kawunansu a ɓangarorin gidan ciki da waje karfin hali kawai mustapha yake yana maida hawayen da ke son zubo mishi lambar zara ya shiga kira sai dai ba a ɗagawa Kanin haka ya canza akalar kiran ga wani makocin shi DPO ya yi mai bayanin tunda da kes ɗin ba wanda sojoji za su shiga ba ne takaitaccen bayani kawai ya iya yi masa ya kashe wayar cikin mintunan da basu wuce talatin ba 'yan sanda da sojoji suka kewaye gidanta ta kowane fanni hayaniyar mutane da ta ji sosai ne yasa ta jarumtar buɗe kofar banɗakin sai da ta fara lekowa ta ga taron masu kaki ne sannan ta fito ga baki ɗaya abin da ta gani ne yasa ta sakin ihu tare da faduwa kasa sumammiya sai a lokacin mutanen da ke falon suka ankara da ita shi ko Mustapha sai a lokacin ya tuna da ita tun bayan da ya arba da mummunar barnar da aka yi musu ya kamata a sanar da wani a cikin danginsu domin ba za mu iya yin komai ba za mu iya yin wani abu da gawarwakin nan ba tare da izinin su ba cewar DPO da ke kusa da inda Rahama ke kwance waya mustapha ya ciro tare da danna lambar alhaji suleiman sannan ya miƙa ma dpo wayar domin bai san da bai san ta ina zai fara faɗan wannan bakin labarin ba fita yayi bayan ya karɓi wayar bai jima sosai ba ya dawo sannan ya miƙa ma mustapha wayar karfe hudu daidai motocin alhaji suleiman da tawagar shi suka iso motar farko mutane biyar ne a ciki direba da ke jan motar sai alhaji suleiman da ke gefensa a baya a baya kuma baba fadimatu ne ammi da momi sauran motoci biyun kuma abokan kasuwancinsa ne a ciki da ya sanar musu da rasuwar suka biyo shi domin jin jana'iza ganin 'yan sanda da sojoji ya sa kansu ɗaurewa domin dai alhaji suleiman ɗin bai sanar da su abin da ke faruwa ba umarni kawai ya bada su shirya su zo garin bauchi mumi ce ta yi karfin halin magana lokacin da direba ya yi fakin ta ce dadin su me ke faruwa ne haka me kawo jami'an tsaro haka a gidan ko dai zara ta karɓi masu tsaron da aka bata ne tambayoyin sun yi min yawa ku sauka mu shiga ciki ta da baba daga baccin nan haka tunda mun iso ya faɗa game da ficewa a cikin motar ammi kuwa ta kasa tankawa domin zuciyarta da gangar jikinta sun tabbatar mata babu lafiya me ke faruwa ne na ga 'yan uwansu zara'u sun cika gidan faɗin baba faɗi matu da barkawarta kenan daga baccin da ta fara tun a hanya mu shiga daga ciki dai baba sai mu ji abin da ke faruwa domin dai waɗannan jami'an tsaro akwai abin da ya kawo su ko kuma suke tsaro momi ta faɗa tana mai buɗe ma baba kofar cikin rashin kuzari ammi ta fito ta bayansu bayan su suka nufi hanyar shiga cikin gidan sam alhaji suleiman bai yi tunanin irin barnar da zai tarar ba kenan domin dpo ɗin ce masa kawai yayi yan fashi sun shiga gidan ɗan uwan shi sun yi fashi haɗi da kisa kuka yake bilhaki ganin irin kisan wulakanci da aka yi musu duk da kasancewar 'yan sanda sun gyara su daga asalin yadda suka same su bayan likita ya tabbatar babu wani mai sauran numfashi a cikinsu sai dai tambarin alfa da aka zana da jini na nan a tsakiyar falon da sauri ya miƙe da nufin tsayar da su daga shigowa falon kasancewar su mata ya san dole ba su da juriyar da za su iya ganin wannan aika-aikar hatta shi da yake namiji yana jin tamkar ya ciro zuciyarsa ya ajiye a ƙasa saboda tarin bakin cikin da ya shige shi a lokaci ɗaya sai dai kash kafin ya kai ga karasawa kofar fita daga falon momi da baba fadimatu sun sako kai bakin su ɗauke da sallama duk da haka sai da ya karasa inda suke cikin sassarfa ya ƙare fuskokinsu daga ganin cikin falon baba da kun ɗan tsaya a waje ana gudanar da bincike ne anan Sulemanu wani irin bincike ake yi haka da ya saka zubar da hawaye ka matsa ka bamu guri mu ƙara samu ga abin da kake ɓoye mana shin ina ainihin ina ahalin gidan ne Faɗin baba kenan tana mai kaucewa daga hanyar da ya tare bayanta su ammi suka bi domin ƙarasawa falon abin da ya ya guda shi ya faru domin a tare ga baki ɗaya su ukun suka zube a kasa sumanmu. shi ma dai hawaye ne yake zubo masa wani daga cikin mutanen falon ne ya yi dabarar watsa musu ruwa sai dai momi ce kawai ta farfaɗo. ita ma ba a cikin hayyacinta ba don Allah ku tayar da ni daga wannan mummunan mafarki da ba gaskiya ba ne ba bata karasa ba ta kara lalewa. yalla bai ka sa hannu anan muna son mu wuce da gawarwakin asibiti ne domin gudanar da bincike cewar likitan da aka damƙa kes ɗin binciken gawarwakin a hannunsa yana miƙa wa Alhaji Suleiman wasu takardu babu wani binciken da za a gudanar saboda a yau ɗin nan nake son a sada su da gidansu na gaskiya ku taimaka wa waɗannan da ke sume kawai ya faɗa cike da rauni nan ya ciro waya ya fara buga wa yan uwa da abokan arziki abu da zamani nan da nan unguwar ta cika makil da jama'a domin sallatar mamatan da taimakon likitoci aka samu damar kimtsa su a cikin likafani sai dai kafin wani lokaci gabaki ɗaya sun rine daga kalar fari zuwa ja saboda jinin da ke zuba daga jikin gawarwakin sau uku ana canzawa amma babu wani sauyi hakan ya sa aka bar su a haka a can falon baki kuwa limamin masallacin juma'a na gwalla ne tare da sumami. da aka samu suka farfado da kira sai dai har zuwa wannan lokaci rahama bata farka ba hakan yasa aka wuce da ita asibiti nasiha ya musu mai ratsa jiki akan yasa suka saisaita da koke-koken da suke yi nan suka miƙe suka nufi falon inda baki suka fara cika nan aka fara gaisuwa da jajantawa kwamishina ne ya kalli zara da ke zaune a kujerar da ke fuskantar sa ya ce zara ta wace hanya kike ganin za mu iya magance matsalar tsaro a kasar nan zuwa yanzu zara ta fara zargin akwai wani abu a kasa domin duk lokacin da ta yi nufin tafiya sai shugaban nata ya tsayar da ita ta hanyar imata wasu maganganu da ba ita ya dace a faɗawa ba cike da ƙosawa ta ce yalla bai a tunanina wannan matsala ce da zamu taro mu da zamu taro mu samu mafitarta matsala ce da ta shafi jihar mu da kasa baki ɗaya. domin haka muna buƙatar mu tattauna da sauran manyan jami'ai domin samun mafita kafin ya samu damar amsa mata wayarsa da ke gefe ta yi ƙara hannu ya sa ya ɗauki wayar tare da ƙarawa a kunnensa ba tare da ya yi magana ba za ka iya ba ta damar tafiya yanzu mun gama aikinmu sannan ka duba wayarka akwai sakon kuɗi da na tura ma a asusun bankinka abin da aka faɗa kenan daga ɗayan ɓangaren sannan aka kashe wayar ba tare da jiran amsar da kwamishinan zai bada ba kallon shi ya maida kan Zara ya ce ASP zaki iya tafiya Ciki da mamaki ta miƙe tare da Sara masa sannan ta fice a ofishin jikinta ta ji ya mata wani iri ga zuciyarta da ke bugawa da karfi tamkar za ta faso kirjinta ta cikin mota yayi daidai da katsewar kiran wayarta da ke ringin kafin shigowarta sai da ta zauna kafin ta sa hannu ta ɗauki wayar ido ta zaro ganin an yi mata kira har 66 take ta duba domin ganin masu kiran 35 miss call daga rahama 6 miss call daga Mustapha, 15 miss call daga Dadi, sai sauran kira goma daga mutane daban-daban. Da sauri ta shiga danna kiran Rahama, sai dai har ta gama ringin ba a ɗaga ba. Haka ta yi ta kira ba a ɗagawa kafin ta danna kiran Dadi, sai dai wayarsa ba ta shiga. Kanan haka yasa ta canza akalar kiran ga wayar Mustapha. Bugu biyu ya ɗaga tare da faɗin Zara kina ina ne haka ake ta kiran wayarki ba ki ɗagawa. Na shiga ganawar sirri ne da kwamishina kuma wayar na cikin mota. Me ke faruwa ne? ta faɗa cike da zakuwar son jin abin da ke faruwa domin a lokacin bugawar da zuciyar ta ke yi ta ƙaru babu komai ki taho gida ana son ganin ki ya faɗa gami da shawayar ga baki ɗaya cikin sauri ta tada motar tare da harbawa kan titi tare da harbawa kan titi bakin ta ɗauke da kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda yanayin da take jin ta a jiki a ciki tun daga farkon shigowar tun daga farkon shigowar anguwar su take ganin jerin motoci har zuwa gaban gidajen su da ta tara cike da jama'a nan zuciyarta ta kara tsinkewa game da tabbatar mata lalle wani abu ya faru hon ta danna a kofar gidan sai dai a maimakon ta ga mai gadin su sai ta ga Alhaji Suleiman na bude mata kofar bata ko gama fakin din motar ba ta fito da sauri hannunta ta ji an riko hakan yasa ta tsayawa daga tafiyar da ta fara tare da waigowa dadi ta gani a tsaye kallo ɗaya ta misa ta ga alamar kuka a fuskarsa dadi me ke faruwa ne tun Allah ka faɗa min ba tare da ya yi magana ba ya ja da suka koma jikin motar kofar baya ya buɗe mata tare da gyaɗa mata kai alamar ta shiga sannan shi ma ya shiga ya zauna zara ya faɗa bayan ya zauna cike da rauni ta amsa da na'am dadi na san kin yi karatun islamiyya har zuwa matakin da kika sauke alkur'ani ko kai kawai ta iya gyaɗa masa ina so ki nutsu wasu tambayoyi zan yi miki to dadi ina so ki gaya min abin da Allah ya ce a cikin suratul baqara a ƙarshen aya ta ɗari da da hamsin biyar. zuwa aya ta ɗari da hamsin da shida tare da ma'anarsu kai ta jinjina sannan ta ce Allah maɗaukakin sarki yana cewa kuma ka yi bishara ga masu haƙuri waɗanda suka kasance idan wata masifa ta same su sai su ce lalle ne mu ga Allah muke kuma lalle ne mu zuwa gare shi muke komawa a takaice ayar na nufin idan Allah ya jarabci bawa da wasu abu na bakin ciki sai ya kasance mai yawan furta karmal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un murmushi yayi wanda iyakarsa fuskarsa sannan yace masha Allah to me Allah ya sake cewa a cikin suratul kowane mai rai mai dandanar mutuwa ne alhamdulillah tunda kin kasance mai ilimi kin ga kenan duk abin da ya samu bawa to kaddararre ne sannan da mutuwa da rayuwa duk na Allah ne dadi ya faɗa yana mai yi mata kallo irin na tausayawa eh haka ne dadi to zara ina so ki kasance mai hakuri tare da rungumar kaddarar da ta same mu mu duka ki hakuri yan fashi sun shigo gidan nan sannan sun yi kisan kai kafin su tafi a rudi ta kalli dadi tana son gane inda maganarsa ta dosa ta ce yan fashi kisan kai wa suka kashe mana kanin tana shirin ficewa a hayyacinta ne yasa ya riko hannayenta biyu tare da faɗin ki nutsi zara sannan ki ci gaba da faɗin kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka yayi ta maimaita mata har zuwa lokacin da ta dan nutsu kafin ya fito ya zagaya ya bude mata kofar motar ta fito sannan ya ja ta zuwa inda aka ajiye gawarwakin kafin a fita da su a sallace su domin farfajiyar gidan ba za ta ɗauki mutanen da suka zo jana'izar ba dangin mamanta ne a gurin kowa yana kara yana karan yana karanto musu addu'o'i tare da kallon karshe abin da ta hango ne ya sa ta silalewa a ƙasa ba tare da sun ankare ba da sauri ammi da ta hango lokacin faduwarta ta nufi inda butar baba mai gadi take ta ɗauko tare da watsa mata ruwan ciki a fuska shi dai dadi yana tsaye ya kasa koda motsawa domin zuwa yanzu shi ma ya fara rasa jarumtar tasa tsiyaya mata ruwan ammi ta fara yi ganin bata farfado ba cikin sa'a kuwa ta ja numfashi mai karfi Allah sarki wannan kenan a takaice kenan za mu ci gaba da ci gaban labari Zuwa karfe bakwai na dare gidan ya ƙara cika sosai saboda 'yan uwa da abokan arziki na nesa da suka ƙaraso domin hata dangin babansu Shahid da ke Taraba duk sun zo kasancewar da yawa daga cikinsu jirgi suka bi haka aka yi ta koke-koke kafin nan suka saurara aka ci gaba da karɓan gaisuwa a daren ranar dai babu wani daga cikin wannan ahali da ya samu damar rantsawa kwana suka yi suna raya wannan dare da yi wa mamatan addu'o'i tare da fatan Allah ya basu juriyar rashin da suka yi dadi ne ya hana a sanar da Sadiq da ke kasar Singapore yana rubuta jarabawarsa ta ƙarshe, yana zama cika na zama cikakken likitan zuciya sakamakon asarar shekaru da zai yi in har bai ci jarabawar ba Muhammad Jawad kuwa sai ranar da aka yi sadakar uku dadi ya sanar da shi shi ma dai kuka yayi ta yi sai da dadi ya rarrashe sa nan ya ce ma dadin zai nemi biza ya taho bayan ya yi kokarin rashin bayan ya yi ƙorafin rashin faɗa masa da ba a yi da wuri ba bayan kwanaki uku ne baki suka ragu a gida amma kullum wuni suke karɓar gaisuwa daga mutane daban-daban masu kwana ne dai babu a cikin kwanaki ukun nan duk wanda ya ga halin da suke ciki sai ya koka Baba kawai mai karfin hali a cikinsu ga rama da har yanzu bata farfado ba baki ɗaya suna zaune a falo a daren ranar ukun har da dadi da mustapha da shi ma kullum baya rabo da gidan zara na kwance saman doguwar kujera yayin da ta yi filo da kafar baba lokaci ɗaya ta miƙe a firgice kallonta dadi yi tare da faɗin lafiya kuwa zara dadi cctv na jona cctv a duka falon da ke gidan nan ta faɗa lokacin da ta miƙe sannan da gudu ta nufi hanyar ɗakinta da gudu ta nufi cikin ɗakin tare da nufar inda karamar na'urar ta take ajiye sashin abubuwa da suka faru a cikin satin ta shiga tare da plane daga ranar farko dadi da sauran mutanen gidan ne suka shigo ɗakin Ka baki ɗaya suka zauna domin kallon abin da ke wakana a cikin na'urar sai dai ga baki ɗaya babu abubuwan da suka faru a kwanaki uku da suka wuce wanda hakan ya tabbatar mata da cewa akwai wani wanda ya shaida ma alfa na'urar da ta saka cike da takaici ta nufin na'urar tare da kuncewa akan tare da kwanciya akan gadonta babu wanda ya tanka duk suka fice a ɗakin babu daɗewa kira ya shigo wayar zara hannu ta kai ta janyo wayar tare da kallon fuskar wayar domin ganin mai kira boyayyar namba ce ke kira tamkar ba za ta daga kiran ba sai da ta kusa yankewa kafin ta daga tare da karawa a kunnenta ba tare da ta yi magana ba na tabbatar yanzu kin fara gaskata abin da alfa yake da damar i ga duk wanda ya shiga gonarsa daga ɗaya bangaren aka faɗa zaune ta miƙe ba tare da ta yi magana ba domin ta gane wanda yake maganar magana ya ci gaba da yi ta hanyar faɗin kada ki yi saurin karaya ta hanyar ajiye aikin ki zara domin kin riga kin shiga wasan da baki da damar fita ba ai komai ba tukun kin shirya bada karar kin shirya bada kadarar ko baki shirya ba mamaki ne ya cika ta jin abin da ya faɗa tabbas alfa ba karamin shiri yayi akan ta ba domin da dadi kadai ta yi maganar amin domin da dadi kadai tai maganar ajiye aiki kuma shi din ma bai goyi bayan haka ba sannan tana da tabbacin cewa ba a wajen dadi ya ji wannan batun ba ajiyar zuciya ta sauke a ɓoye kafin ta ce ba na zuwa a kan lokaci sannan tabbas idan na iso waje ina jan ragamar kowane wasa tare da kasancewa mai nasara ka faɗa wa kowaye ya sanar da kai cewa zara za ta aje aiki da aje ofishinta a gobe ranar litinin domin ya samu makam domin ya samu maka cikakken bayani ba ta jira mai zai ce ba ta kashe wayar baki ɗaya takalmi ta zira tare da fita zuwa falo dukkansu suna zaune kamar yadda suke da farko zama ta yi kusa da kafafun dadi tare da faɗin dadi ina so gobe zan koma bakin aiki zara'u wace iriyar magana kike yi haka ko dai kima kwakwalwarki ta taɓu ne kamar yadda yar uwarki ta samu faɗin baba wace maganar da zara ta yi ya tada ta zaune daga kishin gidan da take sun koyar da kai ta yi ba tare da ta yi magana ba dadi ne ya yi gyaran murya tare da cewa baba ina ganin mu bar da ta koma bakin aikinta kila akwai wani muhimmin abu da za ta gudanar ne bayan haka kuma zamanta a gida ba shine zai dawo mana da waɗanda muka rasa ba hasali ma aikin nata zai taimaka wajen binciko da wasu masu hannu akan wannan lamarin jinjina kai baba ta yi cikin gamsuwa da maganganun dadin sa'an nan ta ce to yaya batun rahamatu kuma eh aminsu za ta wuce da ita can kairo a ci gaba da duba lafiyarta tunda mai gidan nata ya amince Zara kuma za ta zauna a nan saboda binciken da za ta ci gaba da gudanarwa. Sannan ina neman alfarmar ki baba, da ki ci gaba da zama a nan tare da ita. Kasancewar mace bai kamata ta zauna ita kaɗai ba saboda kare mutuncinta. Insha Allah kuma za mu yi kokarin ziyartar ku lokaci-lokaci kamar yadda muka saba cewar dadi. Babu damuwa Suleimanu. Allah ya yi albarka ya albarkaci zuri'a. Da amin suka amsa gabaki ɗaya kafin kowa ya miƙe domin zuwa kwanciyar bacci. wanda a zahiri ba haka ba ne domin raba dare suke gaban mahalicci suna kai mishi kokansu washe gari tun karfe bakwai zara ta fito cikin shirin ta sanye da kakinsu na 'yan sanda bakin wando da shuɗiyar riga inda ta ɗora bakar a baya mai ratsin shuɗi a saman kayan sannan ta yi rolin da gilan rigar ammi kaɗai ta tarar zaune a falo tana jan carbi ƙarasawa ta yi tarar da zaunawa a kasan kujerar da ammin ke zaune barka da safiya ammi Kanta Amin ta kwantar akan cinyarta tare da shafawa a hankali. Ina fatan kin tashi lafiya. Lafiya lau Ammi. Zan wuce aiki ina barar addu'a cewar Zara lokacin da take gyara kanta a cinyar Amin. Allah ya kare ki daga dukkanin sharrin masu shari. Allah ya nesanta zuciyarki da aikata abin da ba daidai ba. Ina roƙon Allah ya baki nasara ga duk abin da kika sa a gaba. Allah ya albarkaci rayuwarki. Cike da jin daɗin addu'o'in Amin take amsawa da amin kafin ta miƙe tare da mata sallama ta nufa hanyar fita daga cikin falon gurin motarta da yaran Mustapha suka wanke mata ta nufa domin yi musu domin masu musu aiki tun bayan faruwar wannan lamarin suka ajiye aiki saboda tsoron kada a kara kawo musu wani harin a haɗa da su tunda na farko dai hodar saka bacci aka shaka musu ba su san me kuma zai iya faruwa nan gaba ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a cikin kashi na gaba don ci gaban labarin kuma huta lafiya comment dan Allah na ga like ehe